الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة مدسادوة وأن يمتي البركة yammacin goma ga watan ramadan shekara ta 1442 daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya a ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa a mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sha bakwai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta sha takwas za mu sake maimaita karatun aya ta sha bakwai ɗin saboda ɗanke alaƙar da take tsakaninta da aya ta sha takwas kamar yadda ajiya mun karanta aya ta sha takwas ɗin amma kuma ba mu fassara ta ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله lalle karban tuba alallahi da Allah yayi alƙawalinsa lillazina ya'maluna su'a yayi alƙawalinsa ne ga waɗanda suke aikata ayyukan laifi bi abu abusa jahilci ya yatubuna min ƙaribin sannan kuma sai su tuba nan da nan kusa daga sanda suka aikata ayyukan ba ulaika to irin waɗannan ya Allahu alaihim Allah ta'ala yakan karɓi tubansu ya tuba a gare su wa kana Allahu aliman hakima Allah ta'ala ya kasance aliman masani ne hakiman mai hikima cikin lamuransa kamar yadda ajiya cikin bayani da muka yi mun bayyana cewa lalle wannan aya na bayyana nau'uka na mutum iri biyu dangane da ayyukan laifi da suke da suke aikatawa idan sun nemi tuba Allah ta'ala yakan karɓi tuban bayansa waɗanda ya yi alkawalin in sun nemi tuba zai yafe musu to tuban waɗanda idan suka aikata aiki bisa jahilci to daga nan kuma sai su dawo su tuna cewa lalle wannan aiki da suka aikata Allah baya son shi saban Allah ne nan da nan sai su tuba to Allah ta'ala ya ce fa'ula'ika ya tubu Allah alaihim waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala zai karɓi tubansu mun bayyana cewa a cikin faɗansa alallahi wato Allah ta'ala ya ɗaukan ma kansa alkawali ya wajabta wa kansa cewa zai karɓi tuban waɗanda in suka aikata aiki nan da nan kuma sai su gane kuskurensu su yi nadama su dawo su nemi tuba kuma muka bayyana ma'anar an karib da kuma ma'anar jahala wadda muka ce jahala a harshen larabci na zuwa da ma'anar su'ul mu'amala kamar yadda wato mummuna na mu'amala kamar yadda mutanen annabi musa suka ce da shi atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin ai a'udhu billahi an akuna min musii'il mu'amala na neman tsarin Allah da in kasance cikin waɗanda suke munana mu'amala sannan lafazin jahala aljahal na zuwa a harshen larabci da ma'anar zalunci a irin wannan ne Allah ta'ala ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin aiwa wa kun min zalimin zan kasance cikin waɗanda suka zalunci kawo kansu to anan Allah ta'ala ya bayyana mana cewa waɗanda yake karɓan tubansu su ne waɗanda idan suka aikata aikin sabo bi jahalatin bisa jahilci ma'abota ilimi suka ce ko da ku shi yana sane da cewa wannan abun haramun ne Allah ya hana aikata shi to amma son zuciya da biya wa rai da sharrin shaitan sai ya je sai ya aikata wannan abun alhali yana sana Allah ya hana shi sai bayan ya aikata sai nadama ta rufe shi tsoron Allah ta'ala ya lullube zuciyarsa sai ya yi nadama ya ji cewa lalle wannan aiki da ya aikata bai kyauta ba sai ya dawo sai ya nemi tuba to nan da nan Allah ta'ala ya ce yana karban tubansa me yasa domin ya aikata ne bi jahalatin kuma ya tubu min qaribin ya yi ne a lokacin da yake aikata aikin duk ilimansa duk basirarsa duk taƙawarsa duk imaninsa a lokacin nan a matsayin jahili yake wanda yake ya zalunci kansa ya su ya muna na mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa da wannan ne abota ilimi suka ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wato mazinaci ba zai taɓa aikin zina ba kuma a lokacin da yake aikata aikin zinan da imani a zuciyarsa li'annal imana akrama ala Allah an yatruka zani bihi hina yazni wato imani wani abu ne wanda yake mai girma a gurin Allah da Allah ta'ala bai yadda mutum a san da yake aikata wannan aikin Allah kuma ya bar imani a tare da mai shi ba da haka sai a zarewa mai shi imani in ya gama sai a dawo da imani a ransa amma a lokacin da yake aikatawa a bar imani a zuciyarsa imani wani abu ne mai tsada a gurin Allah da haka Allah baya bari a tare da mishi shi to ashe kenan sai ya zamana in ku wanda yake mai aikata aikin zina a lokacin da yake aikatawa duk imaninsa duk taɓawarsa duk tsoron Allahnsa an zare to haka nan ma wanda yake aikata aikin sabo duk imaninsa duk iliminsa duk taƙawarsa a lokacin da yake aikatawa hukuncinsa hukuncin wanda yake jahili ne mai muna na mu'amala wanda kuma ya zalunci kansa to wannan shine ma'anar jahala ba a nufin jahala kawai kaɗai mutum bai san abin da yake aikatawa cewa lalle Allah ya haramta ba ko da ku yana sane da cewa Allah ya haramta wannan abin sai ya aikata to a lokacin da yake aikatawa akwai jahilcin nan a tare da shi sai Allah ta'ala ya ce ya tubu min qarib sai ya tuba kuma nan da nan ma'ana min qarib summa yatubu kabla an yu'ayila al wato sai ya tuba kan ya gama la'ikan mutuwa sai ya tuba kan ya wato kan ya azare ransa to idan ya tuba kan wannan to ya cika sharuɗan da za a karɓi tubansa domin bai bari har sai da ya zo gargara har da sai da ya zo ƙarshen rayuwarsa sannan ya nemi tuba ba to waɗannan abubuwa guda biyu su ne Allah ta'ala ya bayyana cewa ya yi wa kansa alkawalin talqan tuba amma ga waɗanda suke irin wannan yanayi ɗin ma'ana sun aikata aikin bi jahalatin sannan kuma ya tubu min ƙaribin, hadisi Hassan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan bawa ya aikata aikin laifi bayan ya aikata sai ya yi nadama sai ya tuba sai ya ji bai ji daɗin aikin nan da ya aikata ba kuma duk girman wannan aiki din sawa'an min kaba'ir min al-kaba'ir aw min as ko da aikin nan cikin manya manyan ayyukan laifi ne ko kuma kananu sai ya aikata bayan ya aikata sai yi nadama yayi nadama har zuciyarsa yayi kukan zuci sai ya dawo sai ya nemi tuba daga sanda ya ce Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka ya Allah ina neman gafararka kuma ina ina tuba na tuba daga abin da na aikata ya Allah ba zan ƙara ba Allah ta'ala zai ce wa mala'ikunsa alima abdi anna lahu rabban yaqbalu taubata wa ya'fu an as-sayyi'at Bawa na ya aikata aikin laifi kuma sai ya gane cewa yana da ubangijinsa a sararin samaniya wanda ke karɓan tuba ya yafe zunubai don haka ya nemi tuba da yafiya ta in yafe masa zunubansa fashhadu anni qad ghafartu la ku shaida na gafarta masa na yafe masa to bayan nan kuma in yaje ya kuma ma aikatawa sai ya sake ma'ana ya tuba ya nemi gafarar Allah sai kuma a kwana a sashi ya ƙara aukawa cikin wannan aikin laifin to sai ya ƙara dawowa kuma bayan ya yi sai ya nadama ya Allah na taɓa aikata wannan aiki kuma na tuba gashi yau na sake aikawa to na sake aukawa ciki sai ya ƙara neman tuba nan ma sai ubangiji ta'ala ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yaqbalu tawbata wa ya'fu an sai asbawa na ya sani cewa yana da ubangijinsa a sama wanda yake karban tuba ya sake aikatawa kuma ya san ina karban tuba don haka ya ƙara neman yafiyata da gafara ku shaida na gafarta masa to haka bawa zai maimaita ya tuba ya maimaita ya tuba to daga ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce bawana ya kuma aikatawa kuma ya kuma neman tuba to ya aikata abin da ya ga dama in dai ya nemi tuba zan ci gaba da yafe masa nima ina fata an gani to wannan sai ya zama na ma'anar inna rabbaka wasi'ul maghfira kenan wato ka yana da yalwa na gafara shi yasa wasu daga cikin magabata waɗanda suka tsinci kawukansu a cikin ayyuka na laifi da suka san Allah suka san girman Allah suka fahimci cewa lalle Allah mai yalwan gafara ne in suka zo neman tuba sukan ce ya Allah na shaida ni mai laifi na aikata abin da ka hana ni ba dan ina ƙaryata girmanka ba kuma ba dan ina ja da azabarka ba amma ya ubangiji na sani duk yadda laifina ya kai ga girma to gafararka da rahamarka za ta haɗe laifina ya ubangiji gafararka wadda ta yalwaci kowane abin aikin laifi ina roƙonka wannan gafarar sai mutum ya samu sanyi a zuciyarsa yana jin yaƙinin cewa lalle Allah ta'ala ya ansa masa ya gafarta masa zunubansa to wannan shine sharaɗi da ke sawa Allah ta'ala ya karɓi tuban bawa idan ya aikata aikin laifi kuma ya nemi gafara to sai Allah ta'ala ya ce walaysa at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyiat amma kuma walaysa at-taubatu karɓan tuba bai zama cika alƙawalinsa a kan Allah bai zama ga alladina ya amalu na sayi'at mutanen da suke aikata aikin laifi hatta iza habara ahadahumul maut suna aikata aikin laifi ba sa neman tuba hatta iza habara ahadahumul maut har zuwa lokacin da in mutuwa ta zo wa ɗayansu in inni tubtu ana sai ce to ni yanzu na tuba li'annahu kad ayala al-maut wa shahada ya riga ya ga mutuwa kiri ya tabbata yanzu ajalinsa ya zo daga nan kuma zai ce ya Allah na tuba ya Allah abubuwan duk da nayi ya Allah yau na tuba gare ka ina neman yafiya ya Allah kai min gafara ka yafe min ya Allah ba zan sake shi ba to mutanen da suke aikata aikin laifi ba sa neman tuba har sai in sun ga mutuwa ta tunkaro su a nan ne za su nemi tuba da yafiyar Allah Allah ta'ala ya ce baya ɗaukan alƙawalin ya yafe musu akan wannan amma waɗanda in suka kai aikata aikin laifi nan da nan kuma su nadama su gane sun yi kuskure su dawo su nemi tuba to su kadai Allah ta'ala yake karban tubansu amma waɗanda suke ci gaba da aikatawa ba sa neman yafiya ba sa neman gafara ba sa tuba to Allah ta'ala baya karban tubansu sakamakon su ne ba sa tuba hatta idza ahdara hazara al-maut har sai in ɗayan su ya ga mutuwa ta riske shi to anan zai ce inni tubtul an na tuba yanzu ya Allah ba zan sake ba ya Allah kai min gafara kai min afuwa to a wannan mataki Allah ta'ala baya karban tuban ne shi bi yadda ya kai ga kaskantar da kansa da neman gafarar Allah Allah baya karban tuba a wannan lokaci shi yasa Allah ta'ala ya buga mana babban misali akan wannan dangane da Fir'aun Fir'auna lokacin da ya ga cewa lalle zai halaka hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila na shaida cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kaga lokacin da ya tabbata mutuwa zai yi lokacin da ya tabbata ajalinsa ya zo daga nan ne yake neman tuba yake cewa ya tuba daga duk abin da ya aikata kuma ya yi imani Allah ɗaya ne to sai Allah ta'ala ya ce da shi al'an sai yanzu to wannan maganar sama ana gaya wa dukkan wani mai aikata aikin laifi ne kana aikatawa ba ka neman tuba kana aikatawa ba ka neman tuba sai da ka ga wata musiba ta tunkaro ka wadda wannan musiba za ta iya zama ajalinka a lokacin ne za ka ce ya Allah na tuba ya Allah ka yafe min to kamar Allah ta'ala na ce maka ne al'an sai yanzu sai yanzu za ka nemi tuba shi yasa a wata ayar Allah ta'ala ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq kana mumini kana musulmi kana aikata ayyukan laifi Allah yana ɗaga maka kafa bai fallace ka ba bai tozartar da kai ba bai kwance maka zani a kasuwa ba ya ci gaba da jira watakila ka tuba watakila ka tuba watakila ka tuba shin wannan jinkiri da rufin asiri da Allah ya maka bai fallace ka ba lokaci bai yi ba da zuciyarka yanzu ya kamata ta yi taushi ta dawo ta dina aikatawa shi lokacin yanzu bai yi ba da mutum zai wa kansa nazari ya yi wa kansa faɗa ya daina aikata ayyukan laifi to Allah ta'ala ya riga ya ba wa mutum fusha wato ya ba shi tazara mai yawa ya ba shi wato dama ta rayuwa domin ya nemi tuba ya nemi yafiya sai dai in ba wa shi ya yake shi ya sa a hadisi ƙudsi Allah ta'ala ya ce ya ibadi innakum tusbi'una bil-laili wan-nahar ya ku bayina innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar lalle kuna kuskure kuna aikata aikin laifi dare da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'a kuma ni ina gafarta dukkan zunubai fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafarata zan gafarta muku wato ta kowane mataki ta kowane kofa Allah ta'ala ya kira bayinsa da su rika neman tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah in kuka tuba zuwa ga Allah to za ku rabauta Allah ya yi wannan kira ɗin kuma Allah ta'ala ya ce wa annabinsa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka gaya wa bayina ka ba su labari cewa anni ni Allah ana ghafurur rahim ni ne mai gafara kuma mai tausayi da jin kai duka wannan Allah ta'ala ya faɗa wa bayinsa ne duka dan ya kwaɗaitar da su da su tuba su gyara ayyukansu wanda yake aikin alfasha ya daina mazinaci ya daina zina mai shan giya da kayan maye ya dena mai saba wa iyayensa ya dena mai zalunci ya dena makaryaci ya dena mai aikin tsafe-tsafe da tsubbace-tsubbace da bugun ƙasa duk su daina Allah ta'ala ya kira ga wannan saboda yana son bayansa su nemi tuba ya yafe musu saboda yana son su nemi gafara ya gafarta musu shi yasa a hadisi ingantacce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ubangiji ta'ala yana farin ciki da murna idan ɗayanku ya tuba daga wani aiki da yake aikatawa na laifi fiye da murnar da ɗayanku yake yi idan abin hawansa raƙumansa ko dokinsa ya ɓace masa a sahara a daji ya nemi raƙuman nan ya nemi raƙuman nan bai samu raƙumansa ba har sai da ya ba tsammani ya zo ya samu wata bishiya ya kwanta ƙarƙashin wani bishiya ya zauna ya riga ya ba tsammani daga samun abin hawansa wadda akan abin hawan nan akwai abincinsa da guzurinsa yana cikin kwance ya ɗaya ba tsammani daga samun wannan abin hawan nasa sai ya ɗaga kai sai ya ga abin hawansa na nan tsaye ga kansa ya tashi saboda murna har yake cewa ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda ƙabagen murna har sai da ya sarrafa maganarsa Allah ta'ala ya ce irin murnar da ɗayanku zai yi a wannan yanayi Allah ta'ala ya fi murna fiye da wannan idan ku idan ɗaya daga cikinku ya aikata aikin laifi kuma sai ya dawo ya nemi tuba to ashe kenan ubangiji ta'ala ya buɗe wa bayansa ƙofofi na neman tuba sai wanda ya kasance shi ya yi sakaci ko kuma wanda Allah ya rubuta ba mai rabo ba ne amma ya riga ya ce kul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce kada ku iya ba tsammani daga rahmar Allah duk yadda mutum ya kai ga aikata aikin sako duk yadda mutum ya kai ga wato ƙetare dokokin Allah rahmar Allah da gafarar Allah ta fi aikinsa faɗi in ya yi ikhlasi ya kyautata neman tuba ya rasa ya rusuna gaban Allah ta'ala ya ce ya Allah na tuba ya Allah ba zan sake ba ya Allah ka gafarta mu ya nemi gafarar Allah Allah zai karbi gafarar kuma a wata ayar ma Allah ta'ala yake ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ubangiji ta'ala sai ya canza munanan ayyuka da suka aikata na laifi bayan an goge su sai a canza su su zamo ne su zamo ayyukan laifi to ashe kenan ubangiji ta'ala ya ba wa mutum dama kadai wanda Allah ta'ala ba zai karbi tubansu ba su ne waɗanda suka yi ta aikata aikin laifi kuma suka ki tuba sai da suka ga mutuwa ta to hatta idza ayana al-mauta istaghfara rabbahu tab wanda ya ga mutuwa ta zo iri iri anan ne zai nemi tuba anan ne zai nemi yafiya to lokaci ya riga ya kure masa da haka ne ma abota ilimi suka ce wato idan rana ta fito daga mafadarta to an rufe kofar tuba kuma hadisi ya tabbatar da haka haka nan ma kuma idan mutum ya ga mutuwa mala'ikun mutuwa sun sauko masa a nan ya ce zai nemi tuba to shi ma Allah baya karɓan tubansa kamar yadda bai karɓi tuban fir'auna ba a lokacin da ya ga mutuwa ta zo masa to don haka sai Allah ta'ala ya ce hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana wal ladina yamutuna hum kuffar haka nan ma waɗanda suke mutuwa wa hum kuffarin alhali suna kafirai Allah ta'ala baya karɓan tubansu malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da na ya mutu na wuhun kuffar haka nan ma waɗanda suke mutuwa suna kafirai Allah ta'ala baya karɓan tubansu suka ce me ake nufi da walal ladina yamutuna fi'ilin na a harshen larabci fi'ili mabi yakan zo da ma'anar mudari kuma haka nan fi'ili mubari yakan zo da ma'anar madi fi'li madi yakan zo da ma'anar mudari mustaqbal idza kana litahqiq wa ta'kid idan Allah ta'ala yana son ya tabbatar maka da cewa lalle wannan abin tabbas zai faru babu makawa to bai faru ba amma sai Allah ta'ala ya bada labarin abin a sigar ya ma riga ya faru alhali kuma bai faru ba nan gaba zai faru Allah ta'ala ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu ata ai sayati amrullah lamarin ubangiji na tashin alkiyama zai zo amma sai aka yi imanin fi'ili wanda yake madi wa huwa fi yahmilu ma'ana al-mudari fi'ili ne wanda yake madi ata amrullah wato umarnin Allah ya riga ya zo na ayi busa ayi tashin kiyama sai aka kawo shi a siga ta madi amma kuma nan gaba ne abin zai faru dan a tabbatar maka da cewa tabbas alkiyama sai ta tsaya tabbas sai an yi busa tabbas sai an tashi mutane daga kaburburansu sai aka yi istimalin wannan siga din haka nan ma ubangiji ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi kaga fa amma man utiya kitabahu ai fa amma man yu'ta kitabahu wanda za a ba wa littafin sa bi yaminihi a ainihin damansa to amma sai aka ce utiya wadda ma'anar utiya an riga an bayar to me yasa aka yi istimalin fi'ili madi a ma'anar fi'ili muzari mustaqbal litta'kid wa tahqiq saboda a tabbatar maka da cewa wannan abin da ake gaya maka tabbas zai faru kuma kaman ma ya faru ne ina fatan an gani. to sai ya zamana na anan faɗin ubangiji ta'ala walal ladina yamutuna wa hum kuffar kuma banda waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai ai walal ladina matu wa hum kuffar ma'ana banda waɗanda su ma sun mutu suna kan kafirci duk wanda ya mutu yana bisa kafirci Allah ta'ala ba zai karɓi tubansa ba matuƙar an riga an karɓi ransa yana kafiri ina fatan an gane to sai suka ce idan ka fassara walallazina yamutuna wa hum kuffar ka fassara shi da ma'anar mabi ai na matu wa hum kuffar to wannan na ɗaukar ma'anar kenan ashe idan kafiri ya ga mutuwa ta zo masa sai yin kalmar shahada to ya mutu yana musulmi ina fatan an gane domin bai rigaya ya mutu din ba ina fatan an gane ko sai suka kafa hujja da ayar walal ladina yamutuna wa hum kuffar ai an fasara shi da walal ladina matu wa hum kuffar to shi bai rigaya ya mutu ba ina fatan an gane hujja ta biyu da suka kafa da shi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa baffansa abu talib ai ya am qul la ilaha illa Allah ahajju laka biha yawm al-qiyamah kace la ilaha illa zan yi hujja da ita gaban Allah ranar alkiyama domin a sanya ka cikin aljanna kaga lokacin Abu Talib suka ce yana ƙarshen rayuwarsa yana cutar ajali suka ce fa innahu sallallahu alaihi wasallama lahaza annahu qad ayana al-maut wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamun cewa to shi yana yanayi na magagin mutuwa mutuwa ta riga ta riske shi wadda kuma ƙarshen abin da abu talib ya ce sai ya shi dai yana kan addinin abdul muttalib kaga sai bai karɓi musulunci ba suka ce to da a ce ma'anar walallazi ne ya mutu na ya mutu nan ya zama kenan fi'ili ne wanda yake hal wato waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai a lokacin da mutuwar ta riga ta zo musu suka ayyana ta suka ayana ta suka zanta a zahiri sannan suka karɓi tuba suka nemi tuba to in wannan ake nufi to kenan ko da abu talib ya ce ashhadu an ilaha illallah shahadarsa ba za ta yi masa amfani ba domin walallabi na ya mutuna to a wannan magana waɗanda suka fassara da cewa walallabi na ya mutuna ai walallabi na matu da waɗanda suka fassara da ma'anar walallabi na ya mutuna ma'ana waɗanda a yanayin lokacin da suka ga mutuwa kan a zare ransu sai suka nemi tuba a ƙarshen rayuwarsu kenan hujjar da aka kafa da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ta'ala yakan karɓi tuban ɗayan ku malam yughargir na fata an gane matuƙar bai zo gargara ba gargara kuma shi ne wato ran mutum da aka yayin da ake zare ran mutum ya zo ga makogoransa idan sanda rai ya goga makogoro mutum yake wato jan numfashinsa zuwa sama sai a daidai wannan lokaci mutum ya nemi tuba to ya zo ga gargara ba za a karɓi tubansa ba amma kan ya kawo ga wannan mataki ɗin sai ya nemi tuba ya nemi yafiya ya ce da kafiri ne shi ya ce ashhadu Allah ilaha illallah to a wannan mataki Allah ta'ala zai karɓi tubansa kuma zai buta a musulmi suka ce abin da ya sa haka ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa ɗaya daga cikin sahabbai a lokacin da aka zo yaƙi ya bi shi sai wannan kafirin mushrikin yayi kalmar shahada sai sahabban nan ya bi shi ya kashe shi sai bayan an dawo gida garin madina ake ta ba da labarin abin da ya faru a filin yaƙi sai annabi sallallahu alaihi sallama yake shi wannan sahabin yake cewa ai da na biyo wani mushriki da ya tabbata cewa zan kashe shi sai ya yi kalmar shahada amma duk da haka bai sha ba sai da na kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah shi yanzu kai yadda ka kashe shi bayan kuma ya ce la ilaha illallah sai ya ce ya rasulallah ya faɗa haka ne saboda ya kubuta saboda ya tsira daga kisar da zan masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me yasa baka tsaga kirjinsa ka cire ransa ka duba cewa shin ya faɗi la ilaha illallah tsakani da Allah ne ko ba tsakani da Allah ba yaya za ka yi da la ilaha illallah ɗin nan da ya faɗa in aka zo da ita ranar alkiyama to sai suka ce wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan na nufin cewa kenan idan mutum ya tabbatar ba zai tashi a cutarsa ba cutar ajali da yake ciki sai ya faɗi kalmar shahada to ya musulunta Allah ta'ala zai karɓi shi a matsayin musulmi amma in ya kai ga gargara to shi kenan ya riga ya kai matakin da kuma ba za a karɓi tubansa ba ko da ya ce ya tuba to wannan ma'anar walal ladina yamutuna wa hum kuffar kenan ma'ana dai sun zo mutuwa alhali suna yanayi na kafirci sun kai ga gargara ina fatan an gane ula'ika atadna lahum azaban alima Allah ta'ala ce ula'ika lalle waɗannan masu mutuwa alhali suna bisa kafirci atadna lahum azaban alima mun tanada musu azaba wacce take mai raɗaɗi a kiyama sai Allah ta'ala ce. يا أيها الذين آمنوا لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم يأتين بفاحشة مبينة وعاكروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ya hillu lakum baya halatta a gare ku an tare sun nisa a karhan ku yi gadon mata karhan bisa tilasti wala ta'duluhunna kuma kada ku wahal da su litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna saboda ku karbe ko ku dauke wasu daga cikin ababan da kuka ba su na sadaki illa an yati na mu mubayyana har sai in sun aikata wani aiki mummuna alfahisha aiki wanda yake aikin zina ko aiki wanda yake na alfasha mubayyana wanda yake fili kun tabbatar da shaidu a kai wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma ku yi cuɗanya da su bil ma'ruf bisa kyakkyawa fa in karihtumuhunna in ku har kuka ji kun kisu fa asa an takrahu shay'an to tayu ku ki wani abu wa alallahu Allahu fihi kairan kafira kuma ubangiji ta'ala ya sanya alkhairi ciki alkhairi mai yawa imamul al-Bukhari Allah ya rahama gare shi ya rawaito hadisi daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa Abdullah bin Abbas yana cewa wato maguzawa sun kasance a farkon lamarin musulunci da kuma kan ma'aikowa da annabi sallallahu alaihi sallama. idan mutum ya mutu ya bar mata to matan nan akan yi gadonsu kamar yadda ake gadon dukiyarsa kamar yadda idan mutum ya mutu ya bar dukiya ake gado to haka ma matansa akan gaje su sai zamana idan mutum ya mutu misali ya bar mata hudu to babban ɗansa sai ya gaji sauran matan uban ina fatan an gane ma'ana zai gaje sa a matsayin dukiya da shi ma ya gada na iyayensa ko kuma idan ba ɗan mamacin bane ya gaji matan to waɗanda suke auliya uku, majibinta lamarinsa ‘yan uwansa na kusa waɗanda su ne suke kula da harkokinsa to sai su gaji matar su aurar da matan ga waɗanda suka ga dama ko kuma su ƙi aurar da su ko kuma su sai da su a matsayin bayi da makamantan haka to haka suka kasance sukan yi wa mata wanda a cikin yin wannan akwai zalunci da cutarwa ga mace da haka sai ubangiji ta'ala ya haramta wannan ɗabi'a da suke da ita da wannan al'ada da suke da ita wanda a cikin wannan akwai gaya maka cewa lalle shari'ar musulunci shari'a ce wacce ta kimanta mace kuma ta kwato mace ƴancinta daga munanan al'adu da ɗabi'u da ake mu'amalantar mace da shi tun gabanin musulunci da kuma bayan zuwan musuluncin shari'ar musulunci ta ƙwato wa mace da haƙƙinta a bisa ire-iren waɗannan masail ɗin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum lafazin la yahill baya halatta a gare ku daga alhillu alhillu kuma daga abin da yake alhalal abin da Allah ta'ala ya halalta to kuma a ƙa'ida ta ilimin usulun fiqh a duk lokacin da Allah ta'ala ya ce la yahillu lakum bai halatta a gare ku kaza ba to ana nufin ya haramu alaikum an haramta muku aikata ba na fatan an gane domin wato kishiyar a halalta maka wani abu shine a haramta maka shi da haka idan Allah ta'ala ya ce bai halatta ka aikata kaza ba to ana nufin haramun ne ka aikata shi na fatan an gane da haka wannan ɗabi'a da suke da ita Allah ta'ala ya bayyana musu cewa haramun ne kada su aikata wanda ya aikata kuma fa huwa adun bil uquba to ubangiji ta'ala zai masa uquba domin Allah ta'ala ya riga ya haramta la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan baya halatta a gare ku an tarithu an-nisaa mata karhan bisa tilaci domin sukan gaji mata su tilasta musu malaman tafsiri sun yi ma ganganu dangane da faɗin ubangiji ta'ala an tarithu an-nisaa mata lafazin an tarisu daga kalmar al-irth irth kuma shine gado idan ka ce la yahillu lakum an tarikun nisa'a wannan lafazi ko kuma jumla ta an tarikun nisa a ka'ida ta ilimin usulin fiqh ana ce da shi lafazi ne wanda yake jumla mujmala wato an yi ijmalin a ciki akwai iskal domin kana iya fassara an tarikun nisa'a kar'an shine ku gaji abin da shine gadon da za a ba wa mace domin a cikinsu akwai waɗanda suke hana mace gado da aka kasan da za a bawa mace sai su gada ba za su bata ba to nan zai zama an yi gadan abin da yake kasan mace ina fatan an gani sannan an tare tarifin nisa na ɗaukar ma'anar ita mace ɗin a mutu a sai a gaje ta ina fatan an gani wanda hadisin abdullahi bin abbas da ya zo nan cikin sahih bukhari na bayyana cewa mace mijinta ya mutu ya batta sai a gaje ta shi ya zo sarahatan da wannan to amma ayar tana ɗaukan dukkan waɗannan ma'anoni ɗin guda biyu domin idan ma an mutu an bar wa mace dukiya majibanta lamarinta ko majibanta lamarin mijinta waɗanda suke sune ne waliyan shi mijin nata in suka riƙe abin da ya kamata a bata na haƙƙinta na gado to ya zama sun yi gadon wannan abu da ya kamata matar ta gada karhan abu sati ma'ana dai ba a san ranta ba amma sun gaji abin da shi ne za a bata in ma kuma ita ɗin ne da miji ya mutu ya batta sai suka gaje ta don su aure ta ko kuma su aurar da ita da duk wanda suka ga dama to wannan ma ma'anar ayar tana hawa haka to kuma idan wato ma'anoni daban-daban suka zo a ayar alkur'ani kuma kowanne daga cikin fassarar bai saba wa manufar shari'a ba to ana ɗaura su a ma'anar wannan ayar domin magana ce wacce take ta Allah ba irin magana ta mutum ba maganar Allah kuma kaɗan zai iya faɗan wata magana kuma sai ta zama tana ɗauke da ma'anoni masu faɗi a cikinta ina fatan an gane saboda ubangiji ta'ala maganarsa ta bambanta da magana ta bayi maganarsa ta bambanta da maganar ɗan adam to idan ka ɗauki fassarorin guda biyu a an tare kun nisa kowanne na ɗaukar ma'ana a ayar ma'ana a gaji mace a matsayin ita ma wata dukiya ce da za a gada sai an ga dama a aurar da ita in an ga dama a tsare ta ba tare da an aurar da ita ba wannan al'ada ce da suke yi a baya sannan kuma in ta fassara a ma'anar gadon da ya kamata a bata su sai su gada ita ba za a bata ba shi ma sun yi wannan a baya kuma duka ubangiji ta'ala ya yi hani a kansu Allah ta'ala ya ce wala abuluhunna lafazin al'azl wato shine ka tsananta wa mutum ka tsare shi daga aikata wani abu domin akan ce al'adu man al-man' wato al'adl shine a hana mutum wani abu yana daga cikin al'idal da suke wa mace shine su wahal da ita su ki aurar da ita domin idan mijinta ya rasu tana da buƙatar ta aure to sai su ki aurar da ita sakamakon ita a bar gada ce ina fatan an gane to sai su ki aurar da ita in aurar da ita din nan wannan shine al'azl wato an wahalci rayuwarta ina fatan an gane shi yasa zaka gani wato hatta a ilimin fik da usulul fiqh zaka ji an ce hadhihi mas'alatun min al-masail al-mu'dila ay min al wato mas'ala wacce take da wahala idan aka gaji mace tana da buƙatar ta yi aure sai aka ki aurar da ita to kaga an wahal da rayuwarta an kuntata mata an barta cikin ƙunci da damuwa to sun kasance duk suna yin wannan to Allah ta'ala ya ce wala ta'duluhunna kuma kada wato ainihin ku wahalce su ku takura wa rayuwarsu ku hana su yin aure ma'abota ilimin tafsiri sun ce shin faɗin Allah ta'ala wala ta'buluhunna kada ku wahalci rayuwarsu ku kuntata musu gurin hana su auren sakamakon an mutu an bar su ko kuma sakamakon kun gaje su shin wannan ana nufin matan da mazajensu suka mutu aka gaje su ko kuma ana nufin ɗaukacin mata ga baki ɗaya to magana wacce take ita ce magana mafi zahiri dangane da abin da ayar ke bayyanawa shine daukacin mata gaba daya ina fatan an gane daukacin matan aure domin a lokacin nan akan samu daga cikin mazaje waɗanda suke wahal da matayensu su kuntata wa matayen saboda suna son matayen su ce sun gaji da zama da su mazajen in suka bayyana sun gaji da zama da su mazajen to za su nemi su yi ma'ana su faishi kansu daga mazajen in suka fanshi mazajen suka fanshi kawukansu daga mazajen kaga za su biya mazajen fansa ina fatan an gane ma'ana za ta fanshi kanta ta mayan masa da sadakinsa ina fatan an gane in ta mayan masa da sadakinsa to kaga zahaba bi ba'dhi ma ataha yanzu ya karbi wani abu daga cikin abin da ya bata na sadaki ta dawo masa da shi ina fatan an gane to akwai maza da suke yin wannan a wannan lokacin Shi ne zai su kuntata wa rayuwar mace a zamantakewan aure da suke da ita ba don komai ba domin idan kuncin ya yi tsanani a gare ta to za ta nemi a raba aurenta da shi in ko ita ta nemi a raba aurenta da shi to kaga za ta fanshi kanta za ta yi kuli'i kenan in ta yi kuli'i kaga ta dawo masa da kuɗin sadakinsa da ita ce mata ta dawo masa da kuɗaɗensa da ya biya a lokacin da zai aure ta to sai Allah ta'ala ya bayyana haramcin haka ashe kenan abin da zaka fahimta a cikin wannan ayar haramun ne ga namiji dan baya son matarsa ko baya son rayuwa tare da ita ya kuntata mata da niyyar cewa in ya kuntata mata za ta nemi a raba aurenta da shi in aka raba aurenta da shi to dole idan da ita za ta nemi a raba auren sakamakon kuntata wadda ya mata kaga za ta biya shi kuɗin kuli ma'ana za ta dawo masa da sadakinsa kamar yadda wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta auri ne amma kuma ranta na bin tsohon mijinta zuciyarta na tunanin tsohon mijinta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gane abin da take nufi sai annabi ya ce so kike ki maida wa mijinki gonarsa domin yayi mata sadaki da gona sai ta ce eh sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi ya ce da shi karɓi gonarka kai mata saki ɗaya to wannan sai ya nuna cewa ashe idan mace ta ji a zaman da take yi tare da namiji akwai kuntatawa da wahala da ba za ta iya juriya ba wadda kuma wannan zai iya sawa ba za ta cike masa haƙoƙinsa da Allah ya ɗora mata ba to sai ta nemi ya sake ta da sharaɗin ta fanshi kanta to in namiji ya ga wannan zai yi takin ɗin mace for granted ma'ana zai yi amfani da wannan damar don ya kuntatawa mace in ta ga ba za ta iya ba ta fanshi kanta to kaga in ta shi kanta yana da dama ya je ya ƙara wani auren to sai Allah ta'ala ya haramta haramun ne da namiji ya haka me yasa za ka gane sa domin an yi aqafin wala ta'buduhunna da fi'ilin la yahillu lakum ina fatan an gane Allah ya ce la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan wala ta'buduhunna to sai zamana an yi aqafin wannan jimlar akan jimlar da ta gabata idan aka yi afafin jimla da ta gabata da jimlar da ta biyo bayanta mahmula ne ala hukumin wahid ana ɗora su ne akan hukunci guda ɗaya kamar yadda yake haramun ne ga namiji ya gaji mace karhan bisa tilasti ba don haka take so ba kuma ba haka Allah ta'ala ya yanke hukunci ai ba to haka ma haramun ne ga mutum ya ƙuntata wa mace gurin aurar da ita ko kuma bayan ya aure ta haramun ne mutum ya ƙuntata wa mace kamar yadda wancan ma yake haramu Allah ta'ala ya ce liyazhabu litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ku kuntata musu litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda ku karbe az-zahab bishay shine wato ka karbo wani abu ma'ana kai ka ɗebi wani kaso na wani abu kai gaba shi ake cewa az-zahab da haka ma'anar litazhabu ay lita'khudhu shi yasa a gaba Allah ta'ala yace ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina ma'ana ku kuntata musu litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna saboda ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadaki a lokacin da za ku yi musu a za ku aure su to Allah ta'ala ya ce ya haramta muku yin haka illa an ya'tina bi fahisha sai dai in su matan ne suka aikata wani aiki na alfahisha a ayar da ta gabata mun fassara ma'anar alfahisha ana nufin azzina wato aikin zina kamar yadda abdullahi bin abbas da jimhurin malaman tasiri suka fassara to amma kuma alfahisha a nan ya zo yana da faɗi yana ɗaukan ma'anar zina da dukkan wani aiki na laifi wanda zai sa namiji ba zai iya jure zama tare da mace a kai ba ina fata an gane illa ya na bi fahishatin mubayyina wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ta'ala yace wa ashiruhunna al-mu'ashara daga lafazin al-ishra al-ishra kuma shine al-mukhalaqa wato cuɗanya sai aka ɗau lafazin cuɗanya aka yi amfani da shi a matsayin wato zamantakewa tsakanin mata da miji wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ta'ala yace kuma amalance su zamantakewa ta aure bil ma'ruf bisa kyakkyawan zamantakewa to kaga ashiruhunna anan fi'ili ne wal fi'lu idza kana amran iqtada al wujub duk lokacin da ubangiji ta'ala yayi umarni cewa ai kaza to wannan umarnin yaqtadi al wujub yana daukan ma'anar wajibci hatta ya sarifun an anin wujubiyya har sai in wani dalili na aya ko kuma hadisi ya zo ya bayyana cewa wannan umarni da Allah ta'ala ya ba umarni bane na wajibci to a nan da Allah ta'ala ya ce wa na bil ma'ruf na umarni ne ma'ana ku maza na, ku mu'amalanci mata bil bisa kyautatawa kada ku kuntata musu kada ku zalunce su haƙoƙinsu da Allah ta'ala ya ɗora kan ku ku isan musu kamar yadda su ma haƙoƙinku da Allah ya ɗora a kansu su isar muku to a nan ne malaman ilimin fiqhun addini suka ce cewa da Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku mu'amalance su ku cuɗanya da su cuɗanya wacce take bilmarufi ma'ruf bisa kyakkyawa suka ce za ka gane al'ishratu bil ne a fuskoki guda uku ita mace akan yi mata mu'amala mai kyau in ma mu'amala itiqadiyya ina fatan an gane wato a zaman namiji da matarsa zai mata Alishiratu bil ma'aruf ne iza qasada iza zalika fi nafsihi ma'ana ya kudirce cewa wannan matattawa da nake zaman aure da ita niyyata har ga Allah ne ina zaman aure ne da ita domin in kyautata mata zan aure ta ne in zauna da ita domin in kyautata mata da wannan niyyar idan ya zamana da wannan niyyar yi eh, to suka ce a kullum duk wayewan gari a yininsa da daransa a zamantake wadda yake yi da matansa Allah ta'ala yana bashi lada akan wannan niyyar da yake daidaita shi yasa malaman halafiya da wasu daga cikin shafi'iyya Allah ya musu rahama suka ce yanbaghi li kulli mutazawwijin an yujaddida niyyatahu fi ishratihi bi zawjatihi hinan ba'da hin wato ya kamaci kowane namiji ya rika sabanta niyyarsa a zamantakewarsa da matarsa da mu'amalarsa da ita lokaci bayan lokaci li yahsula lahu al-ajr malaman hanabila da malikiya suka ce niyya da ɗaya ta wadatar kai niyyar cewa zaman aure da kake da matarka har abada a iya zaman da kake da ita dan Allah kake yi domin ka kyautata mata domin ka kyautata mu'amala da ita to wannan niyyar kullum Allah ya ta'ala yana rubuta maka ladansa suka ce wa yaktabi zalika qawluhu alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat kuma suka ce da Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf mutum ba zai taɓa yin ishra bil ma'ruf wato yayi zamantakewa kyakkyawar zamantakewa da matarsa ba mutum ba zai taɓa yin wannan ba har sai in yana da kyakkyawar niyya a zuciyarsa in niyyarsa ba mai kyau bace babu yanda za a yi zaman lafiya da matarsa in niyyarsa a zamansa da matarsa ba niyya bace mai kyau babu yanda za a yi ya sauke haƙoƙinta da Allah ya tsora masa domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa al qalb idan zuciya ta yi kyau ma'ana ta zama tana da kyakkyawar niyya a abin da take aikatawa to mutum mai kyakkyawar niyya a mu'amalarsa da matarsa babu sanda za a yi harshensa ya furta mummunar magana ga matarsa mutum mai kyakkyawar niyya a zamansa da matarsa babu yanda za a yi hannunsa ya aikata mummunan aiki zuwa ga matarsa mutum mai kyakkyawar niyya a zamansa da matarsa babu yanda za a yi mata mummunar mu'amala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salahat salahal jasadu kullu idan zuciya ta tsarkaku ta yi kyau niyyarta ta gyaru to harshe ma zai yi kyau gaɓoɓi ma za su yi kyau idan zuciya in ka ga mutum yana faɗin kalmomi masu daɗi ga matarsa na mutuntawa da girmamawa to zuciyarsa ce take da kyau idan ka ga mutum yana faɗin kalmomi na cin mutunci da tozartarwa ga matarsa to daga zuciyarsa ne sai suka ƙara kafa hujja da asar ɗin sai sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yadda yace ma min insanin يغيب في سريرته خيرا إلا أظهره الله على فلتات لسانه باب ونمتم ود أزوتي يسع زي قنص الخير فاتيسي الله تعالى يا بينا الخير نم أهرشنسا haka nan ma in ya ƙunsa sharri ne a zuciyarsa to sai Allah ya bayyana wannan sharrin a harshensa suka ce to kakan gane mutum wanda a zuciyarsa akwai kyakkyawar niyya ta yi mu'ashara bil ma'ruf da matarsa dangane da irin mu'amalar da yake mata mu'amalarsa ce take fassara kyakkyawar niyyar da yake dauke da ita a zamansa da matarsa to suka ce a inda Allah ta'ala ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf mu'ashara bil ma'ruf baya yiwuwa sai inda akwai kyakkyawar niyya ina fatan an gane sa'annan kuma sai suka ce musamman malaman tafsiri waɗanda suke basriyun ɗaliban abu musa al-ash'ari suka ce mutum yana iya ƙabbaka umarnin Allah ta'ala na ruhun na bil ma'arufi ne idan ya yayi mura'akin aqwal wal af'al ma'anan yi mura'at ya lura da wato mu'amalarsa da matarsa ta fuskar furuci mu'amalarsa da matarsa ta fuskar furuci ya tabbata duk abin da zai fito daga bakinsa zuwa ga matarsa haka ita ma ta tabbata duk abin da zai fito daga bakinta zuwa ga mijinta ya zama na magana ce wacce take mai kyau Allah ta'ala ya ce wa ƙulo nasu, husna ku gaya wa mutane magana wacce take mai kyau suka ce faɗa wa mace magana wacce take mai kyau ya tsari zalika inda falaf a lokacin da kake son matar ka taimaka wani aiki kake son ka umarce ta ta yi wani abu suka ce to fa'alaika an tura'i alfazan ka dubi lafazza wadda suke a cikin lafazzan akwai mutuntawa akwai kimanta mace akwai baiwa mace daraja ba daidai bane mutum saboda ya auri mace yana son ta yi masa wani abu ya yi mata umarni umarni wacce yake umarni wanda yake a ciki akwai tsawatarwa akwai kaskantarwa akwai wulakantarwa suka ce wannan bai zama ishra bil ma'ruf qawliyan ba ma'ana ya ce wa matarsa ina son dan Allah ki min ka zamana, sai ta aikata to idan ta aikata anan ma ana son ya yi mata ishra bil ma'ruf sai ya gode mata ya ce da ita jazakallahu khairan Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya miki albarka hal jazaul ihsan illa al ihsan inji Allah ai sakamakon kyakkyawa sakamakon kyautatawa shine kyautatawa to don haka na daga cikin al'isra bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf shine in mutum yana son ya sa matarsa ta yi masa wani abu sai ya kirda don lafuzza masu kyau lafuzza masu daɗi lafuzza na girmamawa da mutuntawa sai ce baiwar Allah so nake wallahi ke min kaza ke min kaza ke min kaza bi usulubin jayyid da salo mai kyau idan ta aikata to sai kai mata godiya hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan suka ce zaka gane haka ne a yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da matarsa akwai kan da yace wa nana Aisha na wulini al humra tana cikin yanayi na al'ada sai ta bashi uzuri tace ya rasulullah ina cikin al'ada sai yace ya Aisha inna haidatiki laysat bi yadiki ita haba uwar mu'minai Al'adarki ba a tafin hannunki yake ba don haka wannan ba zai hana ki min abin da na saki ba to sai ya gaya mata magana wacce take mai magana mai kyau to sai ta ji a ranta da ba a ta mata ba ba a tsawata mata ba saɓanin da wani zai umarci matarsa da ta yi masa wani abu sai ta ba da uzuri to nan da nan za ka ga ya tsawata mata ya faɗi maganganu shi ya sa ma har malamai suka ce cewa da a ce namiji shi ke kuntata wa mace gara mace ce ta kuntata wa namiji domin shi namiji yana da mafita in mace ta yawaita kuntata masa ta yawaita kuntata masa to yana da mataki da zai dauka in ma ya haƙura da zama da ita ya je ya auro wata amma ita mace in ita aka kuntatawa sai ta ji ta zama miskiniya ta zama wato baiwa domin ita ba ta da damar samun ma da kanta mafita amma namiji yana da damar samun ma kanta mafita ko ya rabu da ita ko kuma ya je ya tsaro aure amma ita kuma ba ta da dama wannan to wato mura'at kauliyan a cikin maganganu mutum ya gaya wa matarsa magana wacce take a ciki akwai mutuntawa sannan yana daga cikin a wato al-aqwal al-mu'ashara fi'iliya shine mutum ya mu'amalanci matarsa a aikace shine wato kada kada ya rika dukar matarsa akwai magaje masu dukan mace ya wahal da ita tana da wata bukata ya ƙi mata wannan bukatar a aikace to suka ce mu'ashara bil ma'ruf da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf yana kunshe ne da waɗannan abubuwa din to kuma a faɗin sa subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf ya kunshi maza su kyautata zamantakewa da matan su mata su ma su kyautata zamantakewa da mazajin su Allah ta'ala ya ce fa in karihtumuhunna in kuka kisu fa asa an takrahu shay'an to lalle yana kusa da ku wani abun wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah ta'ala ya sanya alkhairi mai yawa ciki lafazin asa a cikin alqur'ani yakan zo da ma'anoni guda biyu asa ya zo da ma'anar watakila sannan asa yakan zo da ma'anar tabbas sannan asa yakan zo da ma'anar yana kusa da ma'ana kusa da faruwar wani abu asa da ke zuwa da ma'anar wato watakila idan ya zo ne asiga asiga ta ba da labari ina fata an fahimta asiga ta ba da labari kamar yadda fir'auna ya gaya wa matarsa lokacin da ya tsinci annabi musa asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada watakila mu rike shi a watakila yaron nan in ya girma ya amfane mu ko kuma in ya girma watakila muna iya rukun sa tamkar da ina fata an fahimta sannan asa da ke zuwa da ma'anar haka zai fi kusa da zama alkhairi shine anan kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah lakum wa yaj'al Allah fihi khairan kathira ubangiji Allah ta'ala ya sanya alkhairi mai yawa a ciki to in mun lura da wannan aya jama'a za mu gane cewa ubangiji ta'ala ya yi bayanin abubuwa ne guda biyu ciki abu na farko da can maguzawa sun kasance sukan yi gadon mace a dole ko tana so ko ba ta so ta zama abin gada ina fatan an gane to Allah ta'ala sai ya bayyana rashin halaccin wannan da cewa haramun ne sannan abu na biyu shine mutum ya kuntata wa matarsa domin baya santa sakamakon in ya kuntata masa za ta nemi ta fanshi kanta ta dawo masa da dukiyarsa na sadaki domin ya sake ta zai auro wata sannan kuma a ciki akwai umarni na cewa wa ashiruhunna bil ma'rufi ubangiji ta'ala yayi umarni da cewa mutane su mu'amala da matayensu su cuɗanya da su cuɗanya wacce take ma'ruf bil ma'rufi abu sa kyautatawa wanda wannan ke tabbatar maka da cewa ashe idan mutum ba zai kyautata mu'amala a zamantakewarsa